sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin fa inna asdaq al hadisi kitabullah wa khair al sallallahu alaihi wa sallam wa shar al umuri muhdathatuha fa inna kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalal wa kullu dalalatin fi nar alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya jama'atul musulmi. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki sada mu nan. yau juma'a 25 ga watan eh, rabiu awal ko haka ne eh, rabiu awal hijira sallallahu alaihi wasallama 1436 insha Allah mun haɗu domin karatu kamar yadda aka saba insha Allah za mu tashi babu falal birril al abi wal ummi ma'ana babin da ke bayani kan falalar kyautatawa ga abokanen uba da kuma abokanen uwa a ah, nemin umara radiyallahu anhuma annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ƙala annabi ya ce inna a birri mahi nagartan nagarta shine an yasilar rajulu wadda abihi wato mutum ya sadar da wato zumunta mahaihinsa ko ya sadar da soyayyar babansa abinda mahaihinsa ke so na wani mutum wanda ya abuta da shi to ya sadar da wannan zumunta kamar yadda mahaihinsa ke sadar da ita yana cikin nagarta kyakkyawa وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه cewa wani mutum mina la'arabi daga larabawan ƙauye laƙiyahu wato ya haɗu da shi bi ɗariƙi makkata ga hanyar makka fasallama alaihi sai ya sallama gare shi shi abdullahi ibn umar sai ya sallama ma wannan mutum wa hamalahu kuma ya ɗauke shi alahimarin a kan wani jaki kana da ya zamo yarki buhu yana hawan wannan jakin sannan wa ɗahu imamatun ya ba shi kuma rawani kanar da raunin don ta zamo ala ra'asi a kan kai ne bayan ya ba jaki ya hau sannan ya kwanci rawani ne ya ba shi ƙala imnu dinarin sai shi imnu dinar wato mai ruwayan wannan hadisin ya ce faƙulna sai mun ka ce lahu ga ibn umar asla haka lahu, allah ya kyautata maka a a'rabu ai su wayannan mutane dai mutanen ƙauye ne larabawan ƙauye ne wahum launa bil yasiri su za su yarda da ɗan abu ɗan kaɗai, don ka ba su abu wanda baya da yawa za su ga ka kyautata musu don haka abin da ka ba shi kamar ya yawa faƙala abdullahi ibn umar sai abdullahi ɗan umar ya ce ina a ba haza ya ce lallai baban wannan na ya zama wuddan masoyi eh, wato li umara ga umar ibn khattabi ɗan haddabi radiyallahu anhu ya ce musu wato wannan abin da ya sa kun ga na bashi wannan jakin da rawani na saboda mahaihinsa ya zamo masoyi ga nawa mahaihi mahaihinsa abokan mahaihi mahaihin shi abokin mahaihi na ne don haka don in sadar da wannan zumunta to don haka ne shi. kuma wa'anni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi sallama ya kulu kuma ni na ji manzo Allah sallallahu alaihi sallama yana cewa inna a abarral alberi lallai mahi nagartan nagarta silatu rajuli ahala wadda abihi sadar da zumuntan mutum ga masoyan babansa zumuntan da ta zan daga babanka ta faru to ka sadar da wannan zumunta to yana daga cikin mahi nagartar nagarta don galibi mutane suna mantawa da wannan saboda suna ganin ba zumuntar jini ba ce don haka ba kowa ke ba da kulawa ga wannan ba wafi riwayatin a cikin wata ruwaya a nimnu dinarin daga shi dan dinar shi kuma an ibn umara daga dan umar annahu cewa shi kana ya zamo iza haraja ila makkata ido ya hita zuwa maka shi ibn umar kana lahu himarun wato ya zamo gare shi wani jaki wanda jakin nan ya ta rawahu yana hutu alaihi akan jakin nan izamallan in ya kosa in ya kosa ga rukuba rahilati hawan raƙumi wato yana tahiya tare da jaki da raƙumi ido ya hau raƙumi ya gaji sai ya sauko raƙumi sai ya hau jaki tun tunda tahiyar mai nisa ce to saboda haka a don haka sai ya bashi wannan jakin wa imamatun kuma yana zuwa tare da rawani ya shuddu bihara asau wanda yake ɗarmi kansa da shi ma'ana yana laular rawani ga kansa in ya hau jaki ko raƙumi to ya ce fa bayana tsakanin haka a huwa yawman shi yana cikin wani ne ana tahiya ala zalikal himar hina bisa wannan jaki lokacin da suke tahiya zuwa makka izmara bihil arabiyu sai wani balarabin kawai ya shuɗe gare shi sun ka haɗu faƙala sai ya ce mai alasta shi ɗan umar ya ce mai baka zamo ba imna fulanin ɗan wane imna fulanin wane ɗan wane kai ba kai wane ɗan wane ba ƙala bala sai shi ba kawai na ya ce eh lallai haka nan na ni ya ɗan shi to daga nan da ya ce haka fa a ɗahul himara sai imna umar ya ba jaki faƙala ya ce mai irkab haza ka hau wannan jakin sannan wa ɗahu imamata sai ya bashi kuma rawani ƙala ya ce mai wannan kuma rawanin ishdod bihara a saka ka wato sanya higa kanka ka ɗar mai shiga kanka ka yi rawani faƙala lahu ba'alu asabi sai sun ka ce mai sashen mutane na shi ibnu umar almajirai na don ibnu umar babban malami na cikin sahabbai ko shi yana tare da almajiransa to sai sun ka ce mishi gafara Allahu laka ala gahatta malan a ta hazal a arabiya himaran ka ba wannan balarabin ƙauye jaki kunta ta tawarahu alaihi wanda ka zan kana hutawa akan jakin nan in ka gaje da hawan raƙumi wa imamatan kuma sannan ka ba shi rawani kunta ta shuddu bihara a saka wanda ka zamo kana ɗaura shi ga kanka faƙala sai ibnu umar ya ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kulu ni naji Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna min abarril birri wato yana daga nagarta nagarta an yasila rajulu namiji hisadar da ahla wudda abi ya sadar da zumuntan masoyan babansa ba da an yi walliya bayan ainihin shi mahayin abin ya koma ga Allah to tunda baya nan ya juya bayanan. to shi kenan sai ka sadar da wannan zumunta to yana daga cikin ɗa'a mahi kyau wa inna abahu sai dan umar ya ce musu ai shi wannan baban wannan da ne ba wannan jakin da rawani kana ya zamo sadiqa ya zan aboki li umar ga umar ɗan haddabi wato baba ne kenan shi dan umar saboda haka sai ya da sadar da zumuntar da ya zan baba ne ya rasu sannan shi ma watakila baban wanga ya rasu ko kuma yana nan ɗin? amma ba shi bane dan shi ne ya gani sai ya sadar da wannan zumunta rawa hazihi riwayat duk da ya to waɗanga ruwayoyi gaba ɗaya kullaha ta muslimun duk ruwayoyin ga muslim na to su saboda haka ba a yanke zumunta kowace iri ta wani abi usaidin bilammil hamzati ana rubuta shi da lamma hamza a ce usaidi ma'ana u wa fatahi sini da kowa sinin fataha shine maliki ibni rabi'a maliki dan rabi'a as-sa'idi wato musa'idi kala yace bayana na hannu tsakanin haka mu julusun muna zazzaune inda rasulullah sallallahu alaihi wasallama wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama is ja'ahu rajulun yayin da wani mutum ya zo wurin shi annabi sallallahu alaihi wasallama min bani salmata daga mutanen bani salma faƙala ya ce ya rasulallah ya manzon Allah hal ya min birri ya shai'un shin ko ya yi saura cikin kyautata ma iyayena wani abu akwai abin da ya rage na kyautata ma iyayena fa a ruhu ma bihi in kyautata musu da shi wannan abin ba da hima bayan mutuwarsu bayan iyayena sun mutu akwai abin da ya rage in yi na kyautatawa gare su faƙala na'am annabi ya ce eh akwai na warko dai assalatu alaihima yin sallah gare su wal istighfaru lahuma da kuma istighfari gare su na biyu ke na ma'ana yi musu addu'a da kuma shine wato assalatu alaihima yi musu addu'a sannan kuma da yi musu istighfari neman musu Allah ya gafarta musu sannan wa'in fazu a hadihima sannan da zartar da alƙawullansu idan akwai wani alkawali da sun kai to zartar da wannan alkawali shi ma yana cikin kyautatawa gare su sannan kuma a min ba da hima bayansu alkawalin da abbayansu sannan wasilatu rahimi da sadar da zumunta allati la tusalu wadda ba a sadar da ita illa bihima sai da su ko ta la tusalu wadda ba ta saduwa sai da su sadar da zumuntar da take ba ta yiwuwa sai da su zumunta ce da ta abutaka kenan don haka sadar da zumunta bayan mahaifa sun rasu to yana cikin kyakkyawan aiki wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke su sannan kuma wa ikiramu sadiqihima sannan ya girmamar da abokansu abokan mahaihinka ko mahaihiya don nan duka ana maganan mahaihi amma ana nuhin mahaihiya da ita ma ciki ba wai mahaihin ɗaya ba don haka wannan yana ciki girmama ainihin abokan mahaifa to yana cikin kyautata ma su mahaifa ɗin bayan ba su da rayuwa domin mi domin abin da sun ka asusa abu na mai kyau to don haka koyo shi ka yi shi suna samun lada allah subhanahu wa ta'ala zai ba su lada akan aikin da sun ka fara na alkhairi kai kuma ka ci gaba da shi kai ka samu yankin lada su kuma allah ya ba su nasu yankin lada wa an aisha ta radiyallahu anha qalat aisha ta ce magirtu ala adam wato ban taɓa yin kishi ba akan kowa akan wani guda min nisa'in nabi sallallahu alaihi wasallama daga mata annabi sallallahu alaihi wasallama ban taɓa kishin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma'ana wato kishiyoyinta irin kishin da magirtu ala ala hadijata bisa ga wato irin kishin da nika yi ga khadija matarsa bi ma'ana aisha na sun ta ce ba ta taba wata mace guda kishi ba kishin da ya kai irin wanda ta kawa Khadija ko da ta waɗancan kishi to kishin su bai kai irin kishin da take yi ga Khadija mata annabi sallallahu alaihi wasallama ta farko kuma ta ce wa mara aituha kaddu ta ce da ɗai ko ban taba ganin hadija din nan ba walakin sai dai kana ya kasance yukusiru zikira shi wato ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawaitar da ambatonta don haka nake kishinta ban ma ganin ta ba domin ko da an ka armi aisha khadija ta rasu da dadewa to saboda haka duk da haka saboda yawan ambatonta bayan bata na annabi sallallahu alaihi wasallam na ambatonta to sai zan aisha na kishinta wa rubbama tace da yawa ma zabaha shata annabi na yanke akuya sun mayu kaɗe hasana ya yayyanke ta gunduwa gunduwa wato a ada'an gunduwa gunduwa sun ma ya basu sannan ya aika wannan nama fi sada'iki khadija ta cikin abokan khadija dibi wata irin kyautatawa khadija ba ta nan amma waɗanda duk ya san abokanta na da yawa ya ka yanki akuya a gyara ta a yi gunduwa gunduwa a aika musu nama saboda ɗaya suna abokan mata ta yi wadda ta rasu kaga ya sadar da zumuntatta da tabbari bai bari zumuntatta yanke ba saboda kaga iyakar alheri kenan to saboda haka aisha sai ta zan tana kishi kan haka a faruba ma kultu aisha ta ce da yawa nika cewa lahu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka allam ya kun fi duniya illa khadijatu kamar dai babu wata mace duniya sai khadija eh, cikin gishin da ta kai Eh, ta ce kamar dai babu wata mace duniya sai khadija kana ta yawan ambatonta sannan kana yin kyauta a kanta ko fa ya ƙulu shi ku annabi sai ya bata ansa sai ce inna ha kanat wa kanat ai ita dai khadija ta zamo wa kana da ta zamo ta zamo ga abin da ta zamo ma'ana ya nuna tana da alkhairi zaman da ya da ita kamar yadda ya gabata ya lillisa a wasu hadisi ya lillisa abubuwan da ainihin aga hadija na muhimmanci wa kana li min ha waladun kuma yace ma Aisha ya zamo gare ni min ha daga Khadija waladun ɗaya in eh, an ce waladun ba ɗa guda ɗaya ka nuyi ba amma an ce waladu ɗa guda ake nuyi amma in ka ce waladun da ainihin a kai masa na kira to ana nuhin ɗaya ko maza ko mata sai yace ce to ina da ɗiya da ita shi an na harko dai ban taɓa haihuwa da mata ba sai da ita saboda haka duk ɗiya na ɗiyanta na yan banda a ibrahim alaihi shi ɗan mariyatul ɗiya ne ita ta haihe shi mutafakun alaihi wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya a wa in kana haka annabi maho ya zamo dai bahu shata yana yankewa akuya fayahudi ya yi kyauta da akuyan nan fi hala'iliha cikin abokanta cikin masoyanta da yawa yake yanke akuya ya ainihin yi kyauta da namanta ga masoyan ma'ana khadija min hada gare ta ma ya sa'uhunna kuma ya ba suwa min hada ga akuyan nan ma ya sa'uhunna abinda ke yalwata su mutane na abinda ke wadatar da su ma'ana zai ba su nama wanda ka wadatar su ba ya tsoka ba zai kai naman mai yawa wanda wanda an ka ba zai yi farin ciki da wannan kyauta wa fi riwayatin kuma hawa cikin wata riwaya kana ya zamo izaza ba hashata idan annabi ya yanke akuya ya kulu shina cewa arsilu biha ku aika da wannan akuya ila azdiqa ya khadijata zuwa ga masoyan hadija abokanta duk dai aisha na kawo ruwayoyi daban-daban ko kuma hadisi na kawo ruwayoyi daban-daban da an ka faɗa kan wannan kyautatawa wa fi riwayati hawa a cikin wata ruwaya qalat ita aisha ta ce ista'azanat halatu bintu khuwailadin wato hala ya khuwailadi wadda take ya uwa ce ga khadija ta taho madina ta nemi izinin shiga gidan annabi ma'ana ta yi sallama shi ya ista'azanat ta yi sallama ta nemi ta shigo gidan annabi kun san ita ma khadija ibn khuwailadin ce shi a sunan baban da saboda haka wagga wata ce ita hala yan khadija ce to sai ta to madina wurin annabi sallallahu alaihi wasallama to kaga ko taho ta madina da a ce annabi bai sadar da zumunta wadda da ta rasu da ba ta a gida ne ina fatan mu fahimta amma saboda annabi ya tsare wannan zumunta da makka ta taso ta tohon madina duk nisan nan ta ta ta ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda yana sadar da zumunta ƴan uwarta to da ta yi sallama din a shi kenan ko a ala ala rasulullah sallallahu alaihi wasallama ta nemi izini ga Allah sallallahu alaihi wasallama fa arafa istizana khadijata sai annabi ya san irin wagga murya da irin wagga sallama to irin ta irin ta khadijata sai ya gane ainihin ya gane ta da murya irin ta mata ta da ta rasu faƙala sai annabi ya ce allahumma halatu bintu huwailadin ya allah yana yi wakila wannan hala ce ɗiyar huwailadi ya uwa khadija ita ta kila ke sallama eh saboda haka kaga kowannan ɗin wani abu na da daban don ko shi ma wato abu na na girmamawa ya girmama ta don haka ya ce allah ya sa ita ce kuma sai ya zan ita ce ɗin tattaho ya gane ta daga murya ainihin matarsa ƙauluha maganarta ko na ƙetare ne ta a fartaha huwa bilhayi ana rubuta shi da ha'un wa fil jam'i bai na sayi lil humaidi farta'a bil aini wa ma'anahu ihtamma bihi to nan na ƙetare abinda yawwa don farta haɗin na san ban karanto shi ba mhm. ko fa'arafa isa zana khadijata sai ya gane matunmu wannan neman izini kamar irin na hadija farta hali zalika sai ya warin ciki da wannan murya da ya jiya shi annabi sallallahu alaihi wasallama da ta yi sallama fartaha sai ya yi farin ciki da wannan murya ta irin matarsa da ya jiya sai ya ce to shi kenan allahumma halatu bin tuwailadin ya allah ka sa wannan halace ce ɗiya huwailadin uwan matata saboda haka kaga sai ya gane ta da wannan murya kuma ya horin ciki da wannan abin ma'anahu shine ma'anahu hartaha ihtamma bihi wato ya kula ya damu da wannan murya har ya horin ciki da ita saboda kun ga kenan ba wai kenan nan in mun duba babin yana magana kan ka sadar da zumuntan mahaifanka da sun ka bari ka girmama abokansu to amma ya jawo annabi sallallahu alaihi wasallam hatta mata ta yi da ya zanna da ita ya zo yana sadar da zumunta a kanta wani anasin radiyallahu anhu kala kharajtu ma'a jarir ibn abdullahi albajali ya ce na hita tare da wani mutum da ake ce ma jariri dan Abdullahi albajali fi safarin cikin wata tahiya fakana ya zamo shi wannan mutum da ne hita tare da shi waton shi jariri din ya kadumuni yana mai hidima abinda yi hidima komi mutum ka so kai mai ka riƙa mai kaya ku rinka tahiya tare idan zai wani abu ko ruwa yake so kai sauri ka kawo mai hidima dai kamar da mun ka sani yadda yaro wa uban gida ne ko ko yadda sarki aka yi mai hidima to ya ce sun yi tahiya da da wani mutum da ake ci majaririn mu Abdullahi Albajali sai ya rinka wa Anas hidima mu ko kayan mu wuce shi ana mutumin Madina ne shi ko wanga mutumin makka ne shi a waton shi jarir mutumin makka ne shi ko anas mutumin madina ne kuma anas kun san labari ne domin sahabi na bayyananne na annabi sallallahu alaihi wasallama to sai shi bajali eh, shi wanga mutumin makka dora wanga mutumin madina hidima fa qultu lahu sai ni ce mai la taf'al ka bari mana ka bar wannan wahala da kake min komi nika so ka ɗaya min faƙala sai ya ce a'a in ni ƙara aitul ansara ya ce aini na ga wato mutanen madina in ni ƙara aitul ansara lallai ni na ga mutanen madina tasna'u bi rasulullah sallallahu alaihi wasallama shay'an suna aikata ma annabi sallallahu alaihi wasallama wani abu ma'ana suna girmama annabi sallallahu alaihi wasallama suna yi mai hidima ko ni ko don haka alaitu sai ne rance ma'ana abin da alaitu ne rance da Allah ala nafsi akan rayuwata akan karan kaina ne rance akan karan kaina Allah ashaba ahadan minhum ni ko bazan ainihin yi zama da wani mutum daga cikin wato mutanen madina ba illa kadamtuhu kwaci ni kuna mai hidima don girmamawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muwahimta ko ya ce shi ko don haka ba zai tahi tare da wani mutum ba daga cikin mutanen madina ce shi ko ya yi mai hidima domin ya girmama manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kuma ihsani gare shi kamar yadda su ma suka yi ihsani ga girmama annabi sallallahu alaihi wasallama duk da yake girmama annabi sallallahu alaihi wasallama ga kowane mumini abu ne wanda annabi wajibi mu ko to amma sai ya mai da abin irin yadda mutanen madina ke girmama baki da yadda suke girmama hatta mutanen maka da sun kawo hijira kamar da qur'ani ya nuna muna shi ko daukan maka ne shi ko da ya tahi mutanen madina dot shi ko sai yawa mutumin madina ko yaro na sai ya mai hidima ko karamin yaro na in suna tare sai ya girmama shi ya nuna mai karimci to ashe kayan karimci dai abu na wanda yake kyakkyawan abu wanda ake so muttafaqun alaihi to wannan babin insha Allah na ya kare Eh, sai mu ɗan ƙara ko babu ikirami ahli baitin rasulullah sallallahu alaihi wasallama baban girmamawa iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bayani falalihim da kuma bayanin falalar ahalul baiti wato iyalan annabi sallallahu alaihi sallama bayanin falalarsu kamar yadda ya zo cikin ƙura'ani ƙalallahu ta'ala Allah madawakin sarki ce. inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yudahhirakum tadhira inna ma abin sani dai yuridu Allahu Allah shina nuhi li yuzhiba don ya tahiyar da ya tahiyar suwa a rijisa ya tahiyar da a rijisa kazamta ko zunubi an gare ku ku mutanen gida annabi sallallahu alaihi wasallama don haka Allah ya tara ku gida yi ku zanna a na yi shina ainihin kuna ɗaukar ilimi da gare shi to don ya tahiyar muku da ainihin wannan rijis asalin rijis kamar a ce dauda mana ana nuhin ainihin zunubi kuma wasu na cewa ya tahiyar daga baɗayan shaidan da wasu wasin da ke shigo ma mutum gaba ɗaya iyalan gida annabi sallallahu alaihi wasallama don Allah ya tahiyar da wasin da shaidan ke sanya a cikin zukatan mutane don ba su da dam ba su da wata dauda to wannan wasi haka malamai sun ka fasara wannan rijis ma'ana dauda wasi abinda bai dace ba sai Allah ya hitas da shi daga zuciyar iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa dahirakum ko ahlal baiti ya ku mutanen gidan annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa dahirakum Allah ya tsalkake ku daga kowane irin sabo ba ku sabo ta da tsalkakewa ba ku da wani tunane wanda baya da kyau sannan ba ku sabon Allah saboda mi don albarka kasancewa ku iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to don haka Allah ya muku wannan to ka yake nan wanda Allah ya tsalkake ya girmama to kai mi ya rage kai mai kaga dole kai ma ka girmama shi ka tsalkake shi eh ba kamar yadda su ahlu shi'a kan mu wuce sai mun wannan magana suna ɗaukar. Bangare guda na iyalai su ce shi na aka nuhi da iyalai sai da na aliyu da fatima su sun ka ɗebe sun ka ce suna iyalan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka su sun ka bahihi koye da kowa alhali ko iyalan gida nai mata nai da ɗiya nai da sai da na aliyu da alu abbas da alu aqil waɗanga suwa iyalai ne to in ka ɗebe wasu sun ka ɗebe duk mata annabi sallallahu saboda haka ba su ganin girman mata ne mawayamta ko duk da qur'ani ya zo da yabon mata ne amma duk sun ka cire su sun ka ce ba ahlul baiti bane tunda su iyalan gidan wasu gida ne an ka armo an ka zo da sunan saboda haka wai aya ba da su take ba su don su ɗebe su don kawai su aiwatar da abin da suke so shi yasa wa ganin ba su ganin girma Aisha ko sauran wasu matan kuma ga ko Allah ya ce ummahatul mu'minin ko ba haka Allah ce musu ba uwayen mu'minai to tunda uwayen mu na ai mu shikenan uwayen mu na uwayen mu'minai na Allah ya tsalkake su to saboda haka duk sun shiga cikin wannan wannan ayar da ta ce wa ta tadahira Allah ya tsalkake ku tsalkakewa duk har da mata annabi gaba dai Allah ya tsalkake su wa qala Allah ta'ala Allah madawakin sarki ya ce wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub wa man azim duk wanda ya girmama lahi alamomin addinin Allah fa ha cewa to yin haka nan ka girmama alama addinin Allah min takawar qulub yana ga mahi tsoron Allah zukata zuciyar da ta yi tsoron Allah ita ke girmamar da alama addinin Allah alamomin addinin Allah suna da yawa ka ɗauka ayyukan hajji ko wani aikin hajji wani abu guda na aikin hajji alama ce ta addinin Allah sannan makaranta alama ce ta addinin Allah masallaci alama ne na addinin Allah littahi na addini alama ce na addinin Allah ina fatan mu saboda kowane sai ka girmama shi ba ka ɗauka littahi kamar da haka ɗauka irin na boko ko wani abu wanda ba na addini ba in an ce wanga littahi akwai bismillah ciki da bayani na Allah da manzo ne to girmama shi ake don sha'air dini ne in an ce wanga masallaci na dole kai taka tsantsan ka san bisa ga miza ka shiga ne to duk wani abu dai wanda yake alama ce ta addini to lallai Allah ya ce girmama shi wajibi na kuma mai yin haka nan yana da alama tsoron Allah kenan wanda bai haka nan ha kaga akwai raguwar tsoron Allah kenan gari shi don haka ainihin duk wani abin da a alama addini to mutum girmama shi yake yi tausai hadisai wa an zaidu ibn hayyana daga zaidu dan hayyana kala ya ce in dalakatu ana na tashi ni na ciranta ni husainu da husainu ibnu sabrata dan sabra wa amru in muslim da amru dan muslim muntahi ila zaid ibn arqam zuwa ga wani sahabi da ake ce ma zaid dan arqam radiyallahu anhu Allah da da shi to falan ma jalasna ilaihi yayin da mun ka zanna zuwa gare shi mun ka zo wuri ne mun ka zauna qala lahu husainu sai Husaini ya ce mai laqallaqita ya zaidu khairan kasira yace ya zaidu ya kai zaidu laƙallaƙi ta haƙiƙa ka haɗu da hairan alheri kasiran mai yawa ya ce kai ka haɗu da alheri mai yawa na farko dai ra'aitar rasulallah sallallahu alaihi sallama ka ga annabi sallallahu alaihi sallama da idonka don waɗanda da sun ka tashi su ba sahabbai ba ne tabi'ai ne to wanga ko da sun ka zori na shi ko sahabi na to kaga su suna gina masa habbai duk wanda ya zana da annabi su ganin su shikenan nan na suka ɗauka komi su na addini don haka yace mai ka hadu da alheri mai yawa yace mai ka dai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da idonka sannan wasa mi ita hadisahu sannan ka ji magana ta ka saurari magana ta hadisai ne ka ji su ina hata mun eh wasa mi ita hadisahu ka ji magana ta ma'ana ka ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana gaba gari ka kajiya sannan waga zauta ma'ahu sannan ka yaki tare da shi an zo yaƙi don ɗaukaka addinin Allah ka bi an ta an yaƙi da kai ma'ana yana lisawa mai darajoji ne ta kwankahin su mai tambaya mu fahimta ko domin da ya ce mai ɗaya kaga manzon Allah tsaya nan bai haɗu wani abu da ya ce ka gane ka ji magana ta kun tai da shi yaƙi kaga hawa ne yake sannan wasu Allah ta ba wannan kayan sallah baya ne ya zan shi an limamin ku kuna bi ne sallah ya ce kai laƙar laƙi ta zaidu lallai zaidu ka haɗu da khairan alheri kasiran mai yawa ya ce to tun da haka ne haddis na ya zaidu ya zaidu ka bamu labari ka bamu labarin ma sami ita abinda ka ji shi min rasulullah sallallahu alaihi wasallama daga annabi sallallahu alaihi wasallam kaga bi da hadisi na sun ka taho don haka sai ya mai wannan jerin jerin abin nan girmamawa yace to ya ba su labarin abin da ya je ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala sai shi a ya ce mishi sai zai ya ce yamna ahi ya kai dan dan uwana ma'ana ya ce mai yamna ahi da nuhin karamtawa yaro yaro ne to dan dan uwa na sai ce yamna ahi ya kai dan dan uwana wallahi ina rantsuwa da Allah laƙar kabirat sinni shekaru na sun yawa in shekaru sun yawa laraba na fasara da girma don haka sai ka ɗaice shekaru sun yawa kakkace sun girma don gare mu shekaru <laughs> in kace sun girma ba mu ɗauka haka nan ga yaren mu ko to yace shekaru mu sun shekaru na sun yawa waƙado ahadi kuma lokaci na ya gabata fa ya yi kusan wucewa na ya kusan rasuwa eh, zamani na ya kusan shuɗewa ƙado ahadi zamani na ya riga ya gabata duk shekaru na na kusan canye rayuwa ta dan kaɗan ya rage min wani situ ba alallazi kuntu a'i kuma na manta da sashen abin da na kasance ina har da cewa wurin annabi saboda tsohon da ni wasu abubuwan da ni har da ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yanzu duk sun tahe su wannan har da sashen su ta tahe amma ya ce mai fama haddastukum duk abin da na ba ku labari da shi ko yanzu to fa kabalu to ku anshe shi abin da don ne faɗa muku yanzu to shi wannan abin nan in iya hadi to shi ku rike shi haka nan nawa da ne faɗa muku shi haka shike eh ta da ni ce waƙadu ma'ahadi wani situ ba'alan lazi kuntu a iko yace na manta da abin da ni kasance da sashi abin da ni zamanto ina kiyayewa min rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ko kila shi mun ka ketare abin da ni ina har da ce shi ga annabi sallallahu alaihi wasallama to na mance da sashi hmm. yace fa ma haddastukum abin da ni ba ku labari da shi yanzu to faqbiluhu faqbaluhu ku an shi wannan abin ku yi aiki da shi wa mala duk abin da ni kasa ban faɗai ba fala tukallifuni fihi ko ko wala tukallifuni kada ku tilasta min shi abin da ko ni kasa haɗi kakwai ta min tambayoyi haɗin kasa haɗi ko in haɗi abu ku ta cewa sai na ƙara bayani wato yana son ya takaitar da tambayar su ga abin da shi yake iya haɗi ɗaya su rike kada ainihin su tilasta mai tun da ya ce yana mantuwa ya ƙara wata magana don tsoro kada shi wuce wuri shi haɗi abin da ba haka nan shike ba don mantuwa don haka a halin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama don haka za a ga hadisi in sahabi ya haɗe sai ce au shina nauyin noyin wata shakka ta yi tunane na ya dan daga ce au shin ka zanta an ka ce ko wanga ko da kalma fassara su guda amma kalmomi biyu ka adda wannan fassara yana iya cewa ya ce kaza ko kaza to ta irin wannan ne sun makala sai na yace musu yanzu zai ba su labari ya ce kama rasulullahi sallallahu alaihi sallama yauman annabi sallallahu alaihi sallama ya tahi tsaye wata rana fina cikin mu hadi bai hina mai hudu ba ya tahi tsaye cikin mu musa habbai mun taru sai ta tsaye hina hudu ba inda ya tahi tsaye nan ko bi ma'in du'a human bakin wayansu ruwa da ake ce musu human ma'ana sunan wuri ne inda adda ruwa kwanci mu ko to nan na sahabbai sun taru sai annabi ya tahi cikin su ya musu wannan hudu ba ya fara hudin hadda inda an kai abin eh, don ya kara ainihin karfa hadisin ya ce ruwan suna nan bayanan makkata wal madinati suna nan tsakanin makka da madina mun taso daga makka zuwa madina ko daga madina zuwa makka nan na wannan tafki yake inda ruwan suke nan na ya tsaya ya muna wannan hudu ba to ya ce farko dai fahimi da laha sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gode ma Allah kamar yadda al'ada ta yi take wa asna alaihi kuma ya yabo ga Allah sannan wa wa'aza sannan ya muna wa'azi da cewa mu ji tsoron Allah cikin hudu nan tashi wazakara ya tunatar ya yi taskiri domin wa'azi ya yi zama a amu tunatarwa kana ya ɗauka abu guda ka tunatar da shi kila ya tunatar da su lahira kawai wa'azi ko yana wa kai magana duniya kai ta lahira muwahimta ko kai magana halal kai magana haram amma in tunatarwa ce yana wa kan halal ɗaya za ka tunatar da mutane ko haram to ya ce ya yi wa'azi ya tunatar komi ya yi ciki sun maƙala sannan annabi ya ce to amma ba'adu baya ya gabatar da yabo ga Allah da godiya da wa'azi da tunatarwa ya ce amma ba'adu ala ayyuhan nas ku saurara ya ku mutane fa inna ma ana basharun ya ce ku sani ni dai ni mutum ne ya ce muku sani ni mutum ne ya zo da wannan magana shi annabi sallallahu alaihi wasallama yabo da yana da hawarikil al'ada abin da ya saba mu al'ada shi na iya kullo mai na mu'ujiza to wani sai ya hanci cewa ai shi ma ana iya bauta mu <laughs> don haka ya ce wa mutane ina ma ana basharun ba yana son ya mai da kai ne tankan mutane ba ko ko ba yana nuhin in an ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ina ma ana basharun ka doka tanka kowa ba haka magana ke nuhi ba abinda ta kanu shi ya ce maka ne haka nan don kada masu wani tunani su ɗauki cewa hawari kul'ada da aggare to ko an bauta mai babu matsala to don tunda ko Allah ya ce ba a bauta kowa sai shi to tunda shi ya ce makai ne mutunna kina ya kore a bauta mai ko ga mai tunanin cewa ana bauta mai to tunda shi ya ce mutunna Allah ko ya ce ba a bauta ma kowa sai shi to ka tunda annabi ya ce makai ne mutunna babu da ka bauta mai ko da ka ga hawari al'ada eh kamar mu'jiza ka ganta baiwa ka dau wannan to ya ce musu inna ma ana basharun yushiku ya kusanta an a ti rasulu rabbi wato ya zo min rasulu rabbi manzon ubangiji na ya zo min kuma in ya taufa uji ba sai an samu kiran mun gane abin da ake nuhi eh ba manzon Allah zai zo mai sai sai an ya kire sai ku an samu kiran Allah ma'ana ya koma ga Allah eh yace ya kusa ya zan haka nan shi annabi to yace amma wa ana tarikum ni mai bari niki fikun cikin ku sakalaini abubuwa guda biyu zan bar muku su zan bar na harkonsu su dai kitabullahi zan bar muku littafin Allah shine qur'ani fihi cikin qur'ani hudan akwai shirya kuma ce wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fihi hudan ya dace da qur'ani don Allah na cewa fihi hudan linnas ko yawwa wurare da yawa larai ba fihi ko hudan linnas. to tun da Allah ya ce maƙur'ani hudan lina sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya maimaita magana ya ce fiye hudan ciki ne akwai shirya shi ƙur'ani wa nuru kuma akwai haske to shi ma kuma Allah ya faɗi akwai haske ga ƙur'ani ko eh cewa shi ƙur'ani shi ma Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishkatan fiha misbah har zuwa ƙarshen ayan nan Allah ya nuna ƙarshen ayoyin Allah cewa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nuru. to ka kenan ƙur'ani haske na to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce to cikin qur'ani akwai shirya da haske domin ko da ka bi ƙur'ani wani zai hinka samu haske ne zai hinka fahimta zai hinka ganewa yana wa ka yi shi karatu amma zai hinka haske haske shigo mai da kai eh, saboda haka in mutum zai roki Allah shirya ya gama da nuru Eh, don annabi sallallahu alaihi wasallama na ta addu'a Allahumma ij'al fi fi amami nuran wa fi halfi nuran wa fi fawqi nuran wa fi tati nuran wa fi yamini nuran wa fi shimali nuran haka annabi ke addu'a yana son haske ta kowace huska to in shi manzo Allah ya kira haske dan dada bale mu kaga wajibi na mu nemi haske to annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce fa khuzu bi kitabillah ku riko da littafin Allah domin shi an wajibi ma'ana ya zan shi a jagoranku wastamsiku bihi ku nemi riko da shi kuma ku riƙe shi kuma wastamsiku bihi ku nemi riko da shi ya giya Allah ce shi ƙur'ani wadda ba ta yankewa don Allah ya ce lamfi fi sa malaha ko fahassa yadda ya ce annabi ya kwadaitar ala a kan riƙon littafin Allah ma'ana cikin bayanai bai kawo duka bai ce ya fahassa annabi ya ta maimaitawa yana kwadaitar da mu mu riƙe wara gaba ya kwadaitar fihi ciki ne da ƙarin ibada da sauran sun makala sannan da baya bayan duk ya ƙara wancan sannan annabi ya ce wa ahalu baiti sannan ina horonku ku tsare min iyalan gidana eh, ku tsare su uzakirukumullaha ina tunatar da ina tunatar da ku Allah fi ahli baiti cikin iyalan gidana wa uzakkirukumullah ina tunatar da ku Allah fi ahli baiti cikin iyalan gidana to dama shi an makasudin kawon ga hadisi muna magana girmama iyalan gida annabi to kaga annabi ya yi wasiya da a girmama iyalan gida ne to babu wani iyalan gidan ku annabi guda da za ka yi suwa baka girmama shi ba don annabi ya yi wannan wasiya sannan duk cikin qur'ani allah ya bi su ya yabe su kaga babu damar ka hidda guda allah shi kare mu faƙala lahu husainun to sai shi husainu ya ce masa shi mai ruwa wanda ya wanda sun ka zo can wuri ne sun ka zo wurin shi wancan sahabin ko ya ce mai to wai wa man ahalu baitihi wai suwa na iyalan gida ne <laughs> tunda ka ce ya ce muku eh, yana tunatar da ku Allah ku tsare mai iyalan gida ne ce to na ya zaidu ya kai zaidu na ya ce alaisa uhu. shi ashe mata ne ba su zamo wa min ahli baiti daga iyalan gida ne mata ne ba iyalan gida ne na ba qala yace nisa'u min ahli baiti a mata annabi sallallahu alaihi wasallam suna daga cikin iyalan gida ne iyalan gida ne ne mata ne walakin sai dai ahli baitihi dukkan iyalan gida ne ma haruma a dahu waɗanda an ka haramta mace sadaka bayanai kamar waɗanda ai yan zuriya tsatsunsu. ƙala ya ce wa manhun to suwa dawa na suku ƙala ya ce hun, alu aliyin akwai dai iyalan gidan aliyu wa alu aƙilin da kuma iyalan gidan aƙil wa alu ja'farin da iyalan gidan ja'far wa alu abbasin da na abbas waɗanga tsatsun jini shi ne in ka haɗa da mata ne da waɗanga to su ahlul baiti don kaga shi ma sai da tabbatar da mata ne ahlul baiti ne sannan da waɗanga to ka ko waɗanga in ka duba eh, su shi aliyu ɗaya kusan sun ka ɗoka cikin nan don kana ganin hadisan na nan na ibnu abbas da abbas din kala ya ce kullu ha'ula'i haruma masadaqatu wato dukkan waɗanga ko ko haruma sadaqatu wato sadaka ta zan haram gare su ba su cinta kala na'am yace eh rawahu muslim wa fi riwayati a cikin wata riwaya wa inni tariku annabi yace ni mai bari niki fikun cikin ku sakalaini abubuwa guda biyu aduhuma ɗayan su kitabullahi zan bar muku littafin Allah wa huwa lahi shi littafin nan na Allah to giya Allah ce wadda yake ba ta yankewa eh ba ta yankewa ko kakayen kare qur'ani shikenan kuma haske ne wanda zai baka shirya ala kulli halin wanda zai haskaka ma haga inda an kai man tabi'ahu duk wanda ya bi wannan qur'ani da wannan haske to kana ala hudan ya zamo akan shirya daga bata ma'ana bai bacewa wa man tarakahu duk wanda ya bar shi to kana alad dalalati to ya zan akan bata eh, duk wanda ya bar qur'ani to ya zan akan ainihin bata don haka qur'ani shi ake bi to cikin wata ruwaya haka ya zo da wannan ruwaya sannan kuma ya zo da magana a halubaiti ƙarshe ko duk da yake nan ya tsaya ga wannan ruwaya ko ya ƙara muku ne yana jin na ya tsaya ah, na'am sai eh? Eh, bari mu kare hadisi guda ko wani ibn umar radiyallahu anhu ma an abi bakar siddiq radiyallahu anhu mawqufan ya rawaito wannan hadisi mawqufi alaihi akai ne ma'ana shi dan umar don an ce hadisi mawqufi ne kaman ayatarwa ayatarwa ya kai ga sahabi na ƙarshe sai ba a sada shi da annabi ba a ce an rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai an ka tsaya dai daga sahabin sai an ka tsaya nan shi ake cewa mawqufi saboda haka mawqufi ne ga ibn umar don shi ya ruwaito shi annahu qala cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce irqubu muhammadan sallallahu alaihi wasallama fi ahli baitihi ma'ana ku tsare annabi sallallahu alaihi wasallama cikin iyalan gidansa ku ba su su sannan kuma ku ainihin kiyaye su ku girmama su shi ake nuhi rawahul bukhari ma'ana irqubu ai ra'uhu ku kiyaye su ku kiyaye waɗannan iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa hatarimuhu ku su daraja ta musamman wa mu ku girmama wannan gida da iyalan da ke ciki ko bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan to insha Allah za mu dakata nan da fata abubuwan da mun ka wada kan sawaba Allah ya ba mu lada akai kuma abin da mun kai kuskure Allah ya gafarta muna wa sallallahu wa sallama ala rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya wasu ajudi wal magahirati igihil lana dhunubana wa qali hajatana innaka anta sami'un basirun wa anta ala kulli shay'in wa ربنا ظلمنا أنفسنا lana wata rahamna لنا وترحمنا na minan hasiri. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين